Rundunar 'yan sandan jihar Niger da ke tarayyar Najeriya ta ce za ta jibge 'yan sanda sama da dubu uku da ɗari biyar a ƙananan hukumomi tara da za a gudanar da zaben cika gurbin kujerar sanatan yankin Neja ta gabas a ranar Asabar ɗinnan mai zuwa. Wannan yanki dai na haɗe da ƙaramar hukumar Sulaja da ta sha fama da tashin bama-bamai a baya. Rundunar 'yan sandan dai ta ce ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen cafke duk wani wanda aka ga yana shirin dama lissafin jama'a a lokacin zaben. Mr. Ibrahim Gambari shine kakakin rundunar 'yan sandan jihar ta Niger. We are said to use everything possible to ensure that we have a very peaceful, free and fair election. Ya ce mun yi duk abin da ya wajaba domin ganin an yi zaben lafiya da kuma tabbatar da adalci. Hukumar zaben Najeriya dai ta ce sama da mutane 981 ne za su kada ƙuri'a a lokacin zaben, kuma kawowa yanzu hukumar ta ce ta kammala duk wasu shirye-shiryen da suka wajaba. Muhammad Madawa Kiwasi shine kakakin hukumar zaben mai kula da jihar Niger. Wato kuma halin yanzu a abin nan kayayyakin aiki waɗanda suke da matsakaicin muhimmanci sun riga sun isa can wuraren abinda yanzu muke jira yanzu su ne su ainihin sensitive materials kamar yadda ake kiransu wadda kuma insha Allahu daga jibi za su shigo. Jam'iyyun siyasa hudu ne dai suka tsaida masu takarar wannan kujera ta sanatan wato jam'iyyun APC da PDP da ABGA da kuma jam'iyyar SDP. Shugaban jam'iyyar ABGA a jihar Niger Musa Aliyu Liman ya karyata labarin cewa sun shiga zaben ne domin ɓatawa wasu gari. wasu na zargi cewa wai pdp ta turo mu don mu tsaya mu bata wani kuri'a su ko kuma su wasu pdp suna cewa ai su suka tsayar da mu za mu janye a nan nake kira da waɗanda ke zargin da waɗanda ke cewa su suka eh, tsayar da mu su fito hili su ce ai su suka tsayar da mu in ba su yi haka ba da mu da su in sun tsayar da mu suka ɓoye ma mutane to Allah ya tona asirin su. In dai ba a manta ba, sanata Ɗahiru Kuta ne ke riƙe da wannan kujera ta sanata kafin Allah ya mashi rasuwa a kwanakin baya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.